يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 24 ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 27 ga watan 12 wata na ƙarshe disamba a jerin watannin wato ainihin da lissafin haihuwar annabi isa shekara ta dubu da ɗari hudu eh, ta shekara ta dubu biyu da sha uku ko da haihuwar annabi isa alaihi salam eh, a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma da ke ɗauke da bayani akan tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama dalla-dalla daki-daki na malaminmu dr sheikh muhammadu thani da kafin shi shafi na ɗari da ashirin malam matashiya yi a shafin kawai ya yace ga zawatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya kokin manzon Allah ko ya tsaya kan manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi to a shafi na ɗari ashirin da ɗaya shi ne sai yake cewa ibnullahi ta'ala li rasulihi bil jihad izinin da Allah maɗaukaki yayi ga manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na yin yaki yace adina Allah ta'ala da rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukaki ya yi izini ga manzansa Allah Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa ashabihi kuma Allah ya yi izini ga sahabban Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bil jihadi fi sabilihi da siyaki saboda Allah akan tafarkin Allah da ka. addininsa wa mu hakika an zalunce su kafin wannan umarni na Allah na yin yaki wa kutinu an jarrabe su kafin samun wannan umarni fi dinihim a addininsu aka jarrabe su aka kuma cutar da su wa ukhriju min diyarihim qari akan haka an fitar da su daga cikin gidajen su wa amwalihim an raba su da dukiyoyin su gairi haƙƙin ba dan sun yi abin da ya cancanta a yi musu haka ba fi qawlihi tabaraka wa ta'ala a faɗin Allah madaukaki wanda albarkatunsa sun yawaita yi musu izini inda yake cewa cikin suratul hajji aya ta 39 zuwa ta 41 udina lil ladina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake taya kasu su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bi annahum zulim da cewa kafin haka an zalunce su an cuce su wa inna allaha haqiqa Allah da ya musu izini yanzu ala nasrihim laqadir wato cikakken iko ne akan taimakon su ya musu izini kuma zai taimaka musu kuma da dama wanda yake da dama da ikon ya taimaka ne fiye da kowa na alladina ukhriju min ne, in baka san waɗanda aka zalunta din nan ba aka kuma musu umarni da yanzu su yaki ba bayanin Allah ya ce na alladina ukhriju min ne. su ne waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen da gairi haƙƙin ba don sun taka ba ba don sun zubar ba ba tare da sun yi abin da ya cancanci a yanzu haka in zuba haushi illa an ya kudu rabbuna Allah su kawai don suna cewa mu Allah ne ubangijin shi faɗi za mu bauta walaula in nasa ba bi ba don ingijewa ta Allah game da mutane ba sashin su ba sashi ba don Allah ya kare wato wasu sashi na mutane daga illa da cutarwar wasu sashi nasu ba na huddimat sawani to da ku an rurushe guraren bautar masu bautar kiristoci kiristoci suna da sawani gurin da wani daga cikin wato alin masu ibada su zai ware don yin ibada a ciki shi yake cewa wabiya da kuma coci-coci guraren bautarsu na gangani da ake haduwa da yawa an fahimta to in ba don farewa ta allah da tsare wasu jama'a daga cutar da wasu ba to da an rurrushe guraren bauta kun kiristoci da suke bauta a cikin guraren bauta kuma da an rurrushe guraren bautar da wato gangare da kiristoci suke haɗuwa su bauta a ciki wa salawat kuma da an rurrushe wato coci-cocin yahudawa da suke amfani da su su kuma don nasu tasu ibadar da kuma nasu wato ainihin abin da suke na bauta wa masajid da an rurrusa guraren bautar Allah masallatai da musulmi suke amfani da su don bauta wa Allah wanda duk waɗannan za ku tarar da yuku kan rufi hasmullah ana ambata sunan Allah a cikin ka samu masu bautar Allah da gaske cikin kiristocin za ga bautar suke ta gaske kamar da aka ba misali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na abin da ya faru da Juraij Juraiju cikin al'ummar da suka gabace mu wanda suka rasu addinin da aka kafa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an same shi a sauma ma'ana a ɗakinsa da ya ware ina manta allah aka rushe ɗakin aka ce zo an kama shi wata karuwa ta ce shi ya mutu ko ai an san wannan bayan to da aka to shi ko abin da ya ja masa mahaifiyarsa ta zo ta kiraye ina tsaka da sallah a sai yake ne ce to yanzu ya zan in amsa kiran mahaifiyata da su ina sallah ko ko ci gaba da sallah in kana mahaifiyata saboda ina gana da Allah sai bai ce mata ko bai ci gaba da sallah su dai na zama to ai ya gana da Allah ga bai kida ya amsa kiran baba ta sake sa bai amsa ina cikin wannan yanayi wannan abin ya sa ta kusa da ta ce Allah ya nuna masa fuskar kawo ko kawo ko Allah ya hada shi da shakan kawo to wannan addu'a da ta yi mummuna sai da kai tasiri duk da cewar bai saba masa yana sana ba duk da cewar abin da ya mata ba da ganganye ba to shi ne ta karo sai ta kokarin ta gabatar da kanta gare shi ki saurara ta ta gade ba hanya ba dama ta dai ta saurari wani makiyayi da yake kiwon dabbobi ila lata da ita ta kuma samu da ta haihu ina kika samu ɗa ta ce ku je ku samu jirai ɗansa ne tunda ya yi a yi lalata da shi tun farko to yanzu ba ya gujewa abin da aka faɗa wa misali sai masa abin da ake cewa wasu an ta goga masa kashin shanu da na awaki da kuma gida duka gaba ɗaya ka yi ta sa shi a tsakan yawuwa to wannan abin da ya faru suka suka kama suna wulaƙa suka rushe gurin bautar tasu to da shi ana faman dungurewa ta ce to ku saurara ina ɗan yake aka ce da ce to ku bani dama in gana da mahalicci yi sallah bayan ya idan ya roƙi ubangiji ka ba wa wannan bawan allah na bawa na iko da izinin ya magana ka faɗi waye ubangiji na zuwa ya dubi jariri ce kai jariri waye ubanka ya ce na makiyayi ne ubana allah ya wanke shi amma bayan ya ce an kuma rubuta mai gurin bautar an gane kun ga a wannan gurin bautar tasa ai ba masallaci bane irin namu ne ko amma me yake yi bauta Allah yake shi da Allah yake gaya mana in ba da kariya da yake bayarwa ba ga wasu mutane a dalilin abin da wasu mutane suke haram mutane da shi to da an rushe irin waɗannan guraren da duk ba abin da ake a cikin su sai bauta Allah da kiransa da ambatansa an fahimta to amma ka samu gurɓataccen guraren bauta kuma irin wannan ba kuma ka fi jin abubuwa da ba su Allah ya ce ba sakamakon gurbatar addinin da ya faru an fahimta su to kuma ka ɗauka cewa eh, wa masajid yuzkaru fiha hasmullah da masallatan da ake ambaton Allah a cikin su nan ne ake ɗayanta Allah da bauta waɗancan kuma za ka ji komai ba za ka ji shirka za ka ji kuma bautar Allah ma'ana ana gauraya to amma masallacin za ka tarda yuzkaru fi lahi kafira ana ambatan Allah ambatu mai dindin yawa a cikin su wala yansuran Allahu man yansur tabbas haƙiƙa Allah zai taimaki wanda ke taimakon sa inna Allah da qawiyyun haƙiƙa Allah tsarfa ne azizun ne da ba wanda ya sai gadi shi suwaye waɗannan bayi da ake kai mana bayani a kansu akwai wani ƙarin bayanin gaba da su sai Allah ya ce eh na in makkannahum fil ard su waɗancan bayi da aka cuta aka fitar da su da gidajensu aka musu kaza aka musu kaza su ne waɗanda idan maka tabbatar da su a ban ƙasa maka ƙarfafe su a ƙamu salat za su ga suna sai da sallah wa atawu zakat za ga suna bayar da zakar haƙƙoƙin Allah na dukiyarsu wa amaru bil ma'ruf kuma za ka suna umarni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkar za kuma ga suna hana mummunan aiki walillahi aqibatul umur karshen al'amura duk da Allah suke koma karshen al'amura na Allah shi ya san wa zai fare da kyau waye ba zai fare da kyau Allah ka sa mu fare da kyau to waɗannan ayoyi a cikin su Allah subhanahu wata'ala yi bayanin izini da aka yi wa sahabbai da manzo sallallahu alaihi wa sallam cewar yanzu su fita yaki su kwato su daga wajen waɗanda suka cutar wa ba kana zambuhum illa an yaqulu rabbuna Allah mala yake ba su da wani laifi sai kawai dai suna cewa mu Allah ne ubangiji shi kada zan bauta kama qala subhanahu aida kamar yadda dai Allah mai tsarki yake cewa wa ma naqamu minhu kafirai ba su azaba da ukuba ga muminai ba illa an yi yu'minu billahi al-aziz sai don kawai sun ba da gaskiya da Allah mabuwayi abin a godewa a yaba ba. su da aka da da yanzu haka abin yake tafiya wanda ya kace Allah sak sun manzo sak sai ka ji kamar ka rike garwashi sai ka yi kamar kanan wa ba da hadal izin bayan wannan izini da izo daga Allah na a fita yaki a fafata da abokan gaba ya tafa rayatul jihad sai wato anin tutar fita yaki domin ɗaukaka addinin Allah ta ɗaukaka sama ma'ana aka ɗaga tuta sama da ke ɗauke da la ilaha illallah muhammadun rasulullah وانطلق المؤمنون ne. sannan kuma muminai mayaƙa suka wato ainihin tafi suka bazama as-sabiruna waɗanda suke da haƙuri al sona masu tace bauta ga Allah fi zawatin mubaraka wato zuwa ga yaƙoƙi ko yaƙe-yaƙe waɗanda suke cike da albarka fi sabilillahi ta'ala kan hanyar su ta ɗaukaka addinin Allah maɗaukaka waye jagoran su malam ce ya kuduhum wasallam manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana mai jagoranta wa badaru amwalan ari akan haka sun ba da dukiyoyin wa anfusahum sun bayar da rayukan su fi sabilillahi saboda Allah li ilahi kalimatillah domin ɗaukaka kalmar Allah fala ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nashri tauhid dan kuma wato yada ƙudiri na ɗayan ga Allah da bauta hatta da an-nasu fi dinillahi afwaja har mutane su rika shiga addinin Allah ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a wa hada huwa al fi sabilillah wannan shi ake kira yaki saboda Allah bayyana mu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah jira da amincin Allah tabbata a gare shi ya bayanin sa wa qad sa'alahu sa'il haka ta faru yayin da wani mai tambaya ya tambaye shi ne ke cewa arrajulu yuqatilu hamiyatan ya manzan Allah mutumin da yake yin yaƙi don jin kansa ko don ba da kariya ga kabilarsa yaƙin kabilanci warrajulu yuqatilu shaja'atan da kuma mutumin da yake yaƙi don sadaukantaka da takama da ƙarfi والرجل يقاتل ليرى مكانه da mutumin da yake yaki dan a ga girman matsayinsa ayyu zalika fi sabilillah waye cikin waɗannan mayakan yake yaki domin Allah qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah kira da halittar Allah su tabbata a gare shi yace man qatala wanda ya yaki litakuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakiya fa huwa fi shi ne wanda ya yaki saboda Allah sauran waɗancan da ka faɗo ba ka cikin masu saboda Allah mutum da mun ji mai yaƙi saboda Allah mai dalilin yin yinsa ne umarni daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da kuma zaluntar bayansa mummunai da aka yi kisa ya izini da aka ta yaƙi Wani yaƙi aka fara yi wani yaƙi ne mafi girma a musulunci shi ne ma da ce gaswatu badarin kubra yaƙin badar mafi girman yaƙi min a'azami ghazawati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan yaƙi na badar shi ne mafi girman yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wanda shi ne gaswatu badarin al-kubra yaƙin badar wanda yake mafi girma التي سمى الله yau يوم وقوعها yakin da Allah ya ambaci ranar afkuwarsa da sunan yawmal furqani ranar rarrabe karya da gaskiya yadda ya kula subhanahu wa ta'ala a inda Allah farfakakke madaukaki yake cewa wama anzalna ala abdina yawmal furqani da abinda muka saukar gabawan mu a ranar wato ainihin rarrabe tsakanin karya da gaskiya yau man taƙal jam'ani ranar da wato rundunoni biyu na mayakan musulmi da arna suka haɗu suka fara wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu malamin ke cewa hadhihi al-ghazwa wannan yaƙi na badar allati qallabat almawazin wacce ta juya ma'aunai daga yadda ake kallon su da ana ganin quraishi quraishi ce ba kan wannan ta ba sun fi gaban aja da su sai aka waye gari ma'auni ya canza yanzu musulmi ne abin tsoro wa nasara Allah ta'ala rasulahu Allah madaukaki yake na zansa wa jundahul mu'minin da kuma rundunarsa ta muminai wa kassara shaukatar kuffar ya karya haifin ƙayar kafirai wal mushriki da sauran arna tsoron nasu da ake ji da tsoron wato ainihin karasu da ake ji ya zama an waye gari allah ya fata fata da shi sun zama ba abin tsoro ba wa badar din da kaji ana cewa yakin badar mawdi'un baina makkah wal madina wani guri ne wanda yake tsakanin garin makka da madina ne ake kira badar ba baka sani ba baka sani ma yadin madina wanda yake biye da garin madina ya ku'udu qarabata mi'ata wa khamsina kilo ila al-junub al-gharbi minha ina da nisa kimanin kilo 150 ta bangaren wato kudu maso yamma na garin madina an gane ku? kudu maso yamma da ke garin madina a nan wato ainihin badarai su fihi irin tusamma badra sannan kuma akwai wata rijiya a dai wannan guri da ake kiranta ita ma da sunan badar sunan gurin badar rijiyar da ke gurin masunanta badar ila nisbatun ila badar bin yaqlid aka ce wannan dangantawa da ake wa wannan guri da badar dangantawa ce zuwa ga wanda ake kiransa badar dan yaqlid wa ila maqlad ko kuma aka ce a badar dan maqlad bin nazar dan nazar bin kinana dan kinana allazi hafaraha wanda shine ya haƙa rijiyar wa summiyat ismi sai aka koma kira rijiyar da sunansa wa qila ghayru hara an faɗi wasu maganganun ma ba wannan ba amma dai su suka fi shahara suka fi zama abin malam ya faɗa a cikin littafin isa ya zo su ya faɗa ina ne badar sunan guri ne ana kuma gaya wa rijiyar da aka haƙa a gurin badar shi to a nan aka kaura wannan yaƙi shi ake kiranta su wasu badar وقد وقعت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان wannan yaƙi ya afku a ranar sha bakwai eh ne na ko wa sai aka ambaci wannan yaki na badar bismil maqam da sunan wannan guri wannan ne zal ma'rufa har yanzu gurin da ya bushe ba ina nan sanannen guri ne da ake gayawa ba وقعت في اليوم السابع عشر wannan yaki na badar ya afku a ranar sha bakwai min shahari ramadan a watan ramadan wata na tara a jerin watannin hijira ama sunaini min al-hijra an-nabawiyya ama sunaini min al-hijra an-nabawiyya a shekara ta biyu da yin sauran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka kiyaye yakin badar ya faru a shekara ta biyu da yin kufuri da zini tambaya tana cikin masu cikin yanzu